da jama'a wannan addini babu shakka ya kamata mu tsaya mai nazari a kai yanzu daidai ne jama'a mu taru a wuri guda ilimin ya yi yawa wannan ya wannan raddi wannan ya nakadi a halin wasu suna can suna neman waye zai musu sallar tarawihi daga alamtara kaifa zuwa suratun nasi in ka biya musu wannan gaba ɗaya sai ce ya haddace Kur'ani gaba ɗaya dan su suna ga daga alamtara kaifa zuwa nasi ai wannan ma juz'i ne babba ko kuma ma shine alqur'anin gaba ɗaya wallahi wasu samari yan bidda nufawa ne sun bani sha'awa da aka tura su suka yi service a wari da suka ga yadda musulunci yake buƙatar da'awa sai suka ce to su kan nan ne digirin su zai yi aiki wannan ya karanta chemical engineering wannan ya karanta mechanical sun je sun yi NYSC a refinery amma sai suka ce sun gano ga mutane na bukatar musulunci amma babu malamai sai aka samu su bayan Allah daga ware suka haɗa kuɗi masu ƙarfi aka je aka gina masallatai da makarantu su kuma waɗannan suka ce za su yi aikin zaman karantarwa suka ce Allah ya ba su ladan digirin su anan na ce ai ma babu digirin da ya kai wannan daraja yau ka gama digirin kuma ka ce za ka zo ka taimakawa addinin Allah a idda ake fatara da buƙatar addini ana bukata jama'a ana bukatar addinin nan lallai jama'a amma dole sai mun yi haƙuri kuma mun je mun zauna inda babu ruwa babu wuta babu sabis na GSM mun je mun karantar da mutane idan kuma ba mai haka ba to makiyanmu za su je wurin da ya fi haka muni da wahala su zauna su yi kuma su haɗa mu faɗa da waɗannan mutanen ku dai duba lalaci ya kai lalaci nan in ka shiga ƙasar zazzau wajen ikara ka shiga kasar katsina wurare sai ka ga gasunan ƙabilunmu ne yaran mu ɗaya da su amma mun yi sakaci maƙiyanmu sun hauro sun zo sun haɗa mu gaba da su sai ya wuce hausa yake rangaɗaɗau irin taka ko ma ta fi taka daɗi amma zagin ka yake ashar yake maka saboda an lalata mai tunani an nuna cewa kai makiyin shi ne domin inda kai masoyin shi ne da ka saka shi a cikin addininka da haka mai jama'a mu shirya akan cewa wannan da'awa tabbas da'awa ce alamiya da'awa ce ta duniya dole a yawon karaɗe ta a je a isar da saƙo. kuma wanda duk bukata ta kama aka ce wani za mu tura ka gari kaza za ka rinka karantarwa karka ce to aikai kuma kana son za ka rinka sauraron tafsiri sai a rinka aika maka a kaset ba dan komi ba saboda jama'a wallahi in kuka nan kasar zazzau Allah ya albarkace mu jama'a in ka taho Kaduna Kano Katsina sai ka ga mutane sun san addini amma wallahi in ka nausa kai wasu wuraren jama'a ahalus sunnan wurin ma an ka gansu sai ka rinka jin tausayin su ba ahalul bidai kam dama ba a maganar su ahalus sunna zaka je ka samu sai ka ga sunnan ma labarin ta suke ji Allah maraukakin sarki ya taimake mu